Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. anifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Yunin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga baba da kanin labarai. To Hanifa yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya kai ziyara a Vatican inda ya gana da Papa Roma Francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da 'yancin dan adam da kuma batun safarar dan adam da sauransu. Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya faɗa a jela cewa iyalan 'yan kungiyar taliban ta afghanistan suna zaune a ƙasarsa kanan wasu mambobin kungiyar 'yan ta'addar suna karban jinya a wasu asibitocin kasar. afirka ta kudu tana ganin yawan kamuwa da covid-19 jami'an kiwon lafiya sun ce sabbin kamuwa dubu goma sha biyar ne aka samu a jiya lahadi kana wasu 122 suka mutu ta hanyar cutar. Kanin labarin kenan. Bayan labaran za mu waiwayi wakilinmu a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda aka yi fama da hare-haren masu tada kayar baya. Gaskiya kowa yana mu'amalar shi kowa yana walwala kowa yana harkokin shi a jihar Imo kuma babu wani tsangwama babu wani tashin hankali ko kuma fargaba yanzu gaskiya. Muna kuma da rahoto kan dalilin da ya sa majalisar tallafawa shugaba Buhari a kamfe wato PSC ta dakatar da ministan Niger Delta Godwin Akpabio daga cikin kungiyar. Akwai ministoci da suke wannan platform namu wasu DGs wanda suna tare da mu da wasu daraktoci babu waiwaye halin tafiya babu shi ba ruwansu da kowa. Sai kuma batun sake bude iyakokin Najeriya da Nijar da aka yi bayan da aka rufe na tsawon lokaci Kamar kowace ranar Litinin muna ɗauke da shirin mu na ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. yau litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai ziyara a vatican inda ya gana da papa roman francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da 'yancin dan adam da kuma safarar dan adam da sauransu ziyarar tashi na zuwa ne kafin taro da ake hasashe a cikin watan oktoba tsakanin papa roma da shugaban amurka joe biden dan katolika na biyu da yake jagorantar amurka a yau litinin kuma blinken da ministan harkokin wajen italy lungi di sun yi haɗin gwiwa wurin jagorantar taron ƙungiyar ƙasa da kasa mai yaƙi da isis e inda wasu jami'an ma'aikatan harkokin wajen amurka suka ce ministocin za su tattauna akan yadda za a ci gaba da matsan lamba akan ƙungiyar 'yan bindigan a iraki da siriya yayin da a gefe guda za a yi ƙoƙarin murkushe ƙungiyoyi masu alaƙa da ita a ko ina a faɗin duniya Darakta mai riko a ofishin wakilin Amurka na musamman a kungiyar yaki da IS, Patrick Wayman, ya faɗa wa manema labarai takamammen abin da taron zai mai da hankali a kai, wanda shi ne sababbin kalubale da ISIS ke yi a nahiyar Afirka, musamman a Afirka ta yamma da kuma yankin Sahel. Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya faɗa a jiya cewa iyalan 'yan kungiyar 'yan taliban ta afghanistan suna zaune a kasarsa a kusa da babban birnin kasar islamabad kana wasu mambobin kungiyar 'yan ta'addan na karɓar jinya a wasu asibitocin kasar Sheikh Rashid Ahmad ya tabbatar da hakan ne a wata hira da wata talbijin wani dan kasuwa mai zaman kansa a Pakistan da ake kira Jio News ya yada. wannan batun na da muhimmanci game da kokarin da islamabad ke yi na wanke kanta daga zargin da shugabannin afghanistan ke mata a kan cewa taliban tana amfani da kasar pakistan tana shirya ayyukan ta'addanci a afghanistan pakistan ta daɗe tana zargin buɗaɗɗiyar iyakarta mai kusan kilomita 2,600 da afghanistan wurin shirya ayyukan 'yan bindiga da wasu haramtattun ayyuka tsakanin ƙasashen biyu bugu da ƙari jama'an pakistan sun ce akwai kimanin 'yan gudun hijiran afghanistan miliyan uku da suke zaune a ƙasar wanda sautari yake zama mabuyar 'yan taliban A akasarin 'yan gudun hijiran afghanistan sun arce ne shekaru da dama daga yaƙi da hargitsi a ƙasarsu mai fama da talauci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc afirka ta kudu tana ganin yawan kamuwa da covid-19 jami'an kiwon lafiya sun ce an samu sabbin kamuwa dubu goma sha biyar a jiya lahadi kana wasu ɗari da ishirin da biyu sun mutu ta hanyar cutar shugaban ƙasa sirri ramaphosa ya faɗa da yammacin jiya lahadi cewa akwai yiwuwar nau'in cutar delta ita ce ta ɓarke a cikin ƙasar an kafa sabbin dokoki sakamakon sake kunno kan cutar da suka hada da haramta tarukan jama'a amma banda zaman makoki da ba zai wuce mutane hamsin ba za a haramta sayar da barasa kana za a ƙara lokacin hana fitan dare gundumar gwatin tana da kashi 66 cikin 100 na sabbin kamuwar a cewar jama'ai hukumomi sun bayyana fargabarsu cewa sauran gundumomin ka iya ganin karuwar sabuwar cutar cibiyar nazari akan cutar coronavirus ta jami'ar john Hawkins ta faɗa da safiyar yau litinin cewa adadin kamuwa da cutar a duniya ta hau da miliyan 181 amurka dai ita ce kan gaba da miliyan 33,600 kana indiya na biye da ita da sama da miliyan 30 sannan kasar brazil mai sama da miliyan 18 an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a najeriya Rahotanni daga kudu maso gabashin kasar nan na nuni da cewa da alamu kura ta fara lafawa bayan hare-hare da aka yi fama da su a waɗansu jihohin yankin. Wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe na ɗauke da ƙarin bayani. Bayanai daga jihohi guda biyar ɗin nan na yankin kudu maso gabashin Najeriya na cewa kura ta fara lafawa a faɗin yankin. Bayan aka kwashe watanni ana ta kai ruwa rana tsakanin dakarun tsaro da 'yan bindiga. Wani mummunan lamarin da ya je jefa al'umma da ma mazaunan yankin cikin yanayin fargaba. To koya ake ciki a jihar Imo inda hare-haren 'yan bindiga da kone-konen ofisoshin 'yan sanda da gidajen 'yan siyasa suka fi shafa. Alhaji Awal Sa'idu Baba Suleiman shine sarkin Hausawa na jihar Imo. Gaskiya kowa yana mu'amalar shi kowa yana walwala kowa yana harkokin shi. Anan jihar Imo kuma babu wani tsangwama babu wani tashi hankali ko kuma fargaba yanzu kan gaskiya A halin da ake ciki yanzu a jihar imo alhamdulillah Allah ya kawo mana saukin wannan tashi hankali wanda ya faru sakamakon fitowar waɗannan ƙungiya na IPOP wato PSN. Lallai mun samu fargaba sosai matuƙa tun da waɗannan matsaloli ya faru amma yanzu Allah da ikonsa ya samu mana sauki. Haka ne ma wasu mazauna suka shaida cewa an fara shinshino kanshin zaman lafiya a jihohin Anambra, Ebonyi, Enugu da kuma Abia. Suna na gida da Siddiqui. shugaban Mitchell a kudu maso gabashin najeriya ni kuma ni ne shugaban al'umman fulani a najeriya anambra To a yanzu dai a nan jihar Anambra a gaskiya an soma ana zaman lafiya yanzu ba wani tashi hankali abubuwan da suka faru kwanakin baya sun sauki sosai yanzu ana zaman lafiya ba ma gani wani abu saboda tun da ba abun da ake mutum ai inda ya saba nan ne ya saba ba gaba dole mutanenmu da suke kasuwanci nan ya kamata su dawo su kasuwanci tun da ba wani abun da yake faruwa yanzu talaba sunana alhaji haladu ismail mazaunin garin ebonyi state gaskiya alhamdulillahi an samu zaman lafiya a jihar ebonyi wato cikin garin abakalake da kewayenta kwanaki can gaskiya akwai zaman tattara na mutanen fara nan da taɓa hukuma da sauransu duk mazauna nan musamman 'yan arewa mazauna nan suna cikin tattara baya can da ya wuce amma yanzu sun hukunci na ubangiji Allah ya samu mana sauƙin lamari da kalmar lafiya ya samu mutanen Hausawa mazauna a Bakalake sukan je kasuwar kauye sai su kasance su zai masu dawo wanda za baya can an dakata da yin haka amma yanzu komai ya koma kamar da. Sunana Ibrahim Samaila mazauni Enugu kuma ina sana'ar kifi ne a nan. a yanzu dai halin da muke ciki a Enugu gaskiya muna nan wajen kasuwancin mu kuma muna gudanar da kasuwancin mu ba wani matsala gaskiya sannan kuma abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata a nan Enugu ba wani rashin hankali ko kuma zaman taka da ke eh, fama da shi a wannan jihar ta Enugu. Sunana Sha'aibun Barki a nan Orata Onyos Market amma Mu dai gaskiya muna tare da zaman lahiya fiye da duk wasu ɓangarori kamar yadda muke shi ba wani dogon matsala inda na ba. Tuni gwamnonin kudu maso gabas sun yi alawadai sun kuma nesanta kansu daga ayyukan kungiyoyin 'yan awarin Biafra da rahotanni na nuna cewa suna da hannu dumu-dumu a hare-haren da aka yi ta kaiwa a sassa daban-daban na yankin. kamar yadda gwamnonin suka bayyana a wani taron da suka gudanar a garin Enugu a kwana-kwanan nan, inda suka nuna shirinsu wajen tunkarar duk wata kungiya da ke barazana ga zaman lafiya da ma lafiyar al'ummar yankin baki ɗaya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. A gaida Alphonsus. Kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya. da amurka ta kai a gabashin siriya a kusa da iyakarta da iraki ya kashe akalla mutane biyar na kungiyar 'yan ta'adda mai samun goyon bayan iran in ji wata cibiya mai sa ido akan yaki ta faɗa a yau litinin akalla mayakan kungiyar 'yan bindigar mai samun goyon bayan iran biyar ne aka kashe kana wasu suka jikata a farmakin da jiragen yakin amurka suka kai a bangaren siriya in ji cibiyar fafutukar kare 'yancin dan adam mai sa ido akan yakin siriya ta syrian observatory for human rights da ke zaune a birtaniya cibiyar mai sa ido akan yakin wadda ke dogara akan majiyoyin cikin siriya domin tattara bayanai ta ce wuraren da sojoji suke na cikin inda farmakin ya afkawa kamfanin dillancin labaran siriya na sana'a ya faɗa cewa an kashe wani karamin yaro kana akalla mutane uku sun jikata wata sanarwar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta tabbatar da farmakin wanda ke zama hari na biyu da amurka ke kaiwa akan kungiyar 'yan bindiga mai samun goyon bayan iran a siriya tun lokacin da shugaba joe biden ya karbi ragaman mulki a ƙarshe tashin hankalin da ya biyo bayan juyin mulki a myanmar ya ƙara muni yayin da masu kin jinin juyin mulkin suka ƙara matsin lamba a kan sojojin a cewar wani sabon rahoto da ke kashedi akan yawan cin zarafin bil'adama idan gwamnatin sojan ta yi amfani da ƙarfinta baki ɗaya akan mutane nan gaba Myanmar ta kasance cikin hargitsi tun cikin watan Fabrairu da aka hambarar da gwamnatin Aung San Suu Kyi inda aka kashe sama da mutane 880 a fatattakar da sojoji suke yi wa masu zanga-zanga a cewar wata kungiya mai sa ido ta cikin gida. A wasu wurare mazauna yankunan sun fara amfani da bindigogi ko kuma makaman da aka kira a cikin gida suna shirya rundunar tsare kansu domin mai da martani. A wani matakin mai da martani sojojin suna amfani da jirage masu saukar ungulu da atilari a kan wasu kungiyoyi a arewa maso yammacin jihar chin da kuma kan iyakar gabashin kasar da thailand an samu arin gama a wasu wurare da aka kwashe shekara da shekaru ba ga wani tashin hankali ba lamarin da ke tilasta kungiyoyin jin kai shirya sabbin ayyuka na raba kayan jin kai in ji wata kungiyar kasa da kasa mai zaman kanta ta icg A da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu taɓo harkokin siyasar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. inda kungiyar tallafawa kamfe ɗin shugaba Muhammadu Buhari ta sallami ministan Niger Delta Goodwill Akpabio daga kungiyar domin bisa ga cewar mambobin kungiyar tun da aka gama kamfe ba su sake jin ɗuriyar shi ba. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Majalisar wacce ta ambaci ministoci da suka zulle wa kungiyar ciki har da karamar ministar Abuja Ramatu Tijjani sun ce matukar jami'an ba su gyara ɗabi'un yin nisa da dangi ba to ba za su yi tafiyar zaben 2023 da su ba in Allah ya kai rai. Ɗaya daga na kan babban tebur a kungiyar kuma jami'in labaru injiniya Kailani Muhammad ya ce rashin kulawa da halin da sauran abokan gwagwarmaya ke ciki ke nuna waɗannan jami'an sun zama gafiya tsira da na bakin ki. Bayan mun kawo shugaba mu dubaru 2015, 2019 muka dawo kuma muka dunkule muka haɗa karfi da karfe ba kobo wanda ya ba mutane kobo mu sake dawo da shugaba mu bari amma abun mamaki akwai ministoci da suke wannan platform namu su a kwabiyo su a kome su ramatu na fct da sauransu da wasu dgs wanda suna tare da mu nan da wasu daraktoci babu waiwaye halin tafiya babu shi ba ruwansu da kowa shi yasa ma kaga kasidan da na karanta ɗazu shine muka ce mun dakatar da shi a kwabiyo national coordinator wannan tafiya sai ya gyara ya san tafiyan nan ta bashi wannan hurumin da ya zo ya zama minista haka nan shi ma dan majalisar alhaji musa abubakar dan malikin kebbi ya ce ya sha mamaki ainun yadda yan shin apc ke sanya kodaddun riguna tunda ita siyasa a duniya ke cin gajiyarta domin inda aka hito irin wannan kungiyar ita ce ta zama ta yi ruwa ta yi tsaki ta kawo shugaban kasa amma in ka duba da yawan mutanen an bar su sake suna neman tallafi wanda bai dace ba su ne ya kamata a ce su ne gwamnatin amma sai zama za ka ga cewa to alhamdulillahi kamar mu ire-iren mu da muke 'yan kasuwa ne manoma ko da muke 'yan siyasa za a ga cewa muna nan ga mu amma mutanen da suke siyasa kawai suka dogara kan to sun zama abin tausayi wanda bai dace ba ga wannan tafiyar saboda bai kamata a ce a ci yaƙi da kai baka kama kuturin bawa to shi muke so yanzu idan za a sake zaɓe nan gaba a samu mutane jajirtattu na gari ko ina suka hito waɗanda suka san kishin al'umma waɗanda suka san kishin ƙasa waɗanda suka san ya kamata su taimaka ma al'umma a bi su a tare da su. Za a iya cewa fitaccen jami'i da ya zo taron shine shugaban bankin lamunin gidaje Alhaji Ahmad Dangiwa da ke cewa shugaba buhari ya ba wa maraɗa kunya. Gwamnatin Jan Muhammadu Buhari ta ba mu dama da yawa ba sai wanda ke aikin gwamnati ba su shiga cikin wannan tsari inda kana shiga wannan asusu ka aje ɗaya bisa arba'in ɗin albashinka ko abin da kake samu a wata wato 2.5% to shi zai taimaka maka ka samu bashi daga wajenmu domin ka gyara gidanka ko ka gina gida ko kuma ka sai gida ko kuma ba ka haya gida. Har aka tashi taron da ya samu halartar tsohon mai taimakawa shugaban kasa kan siyasa a ofishin sakataren gwamnati Gideon Sammani ana ta jiran karamin ministan fetur timifira silva amma bai zo ba nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya bari mu kuma rufe taskar rahotannin da batun sake bude iyakokin najeriya da niger da gwamnatin najeriya ta rufe na tsawon lokaci bisa dalilan tsaro da kuma barkewar cutar covid-19 ga haruna mamman bako da karin bayani sanadiyar cutar Corona virus ne ya sa hukumomin jamhuriyar nijar gargabe iyakokin kasar amma a taron majalisar ministoci na makon da ya gabata ne a karkashin jagorancin bazu muhammad shugaban kasar hukumomin jamhuriyar ta nijar suka ba da sanarwar bude iyakokin kasar abinda ya sa makwabtan kasar musamman 'yan najeriya da ke kai komo a jamhuriyar ta nijar don gudanar da kasuwanci nuna jin daɗin su game da wannan matakin da hukumomin kasar ta nijar suka ɗauka ɗaya daga cikin 'yan kasuwar ya yi mini bayani kamar haka. Sunana Izu mai leda turin gudale. Dangance da buɗe boda wanda an kai ta Nijar tsakanin Najeriya da Nijar mun ji daɗi kwarai domin an rage muna wahaloli. Lokacin da aka rufe bodan nan wallahi mun sha wahaloli sosai amma yanzu alhamdulillah mun ji daɗi wallahi. Ko insha Allah zai kawo buɗin kasuwanci yadda ya kamata mutum ya ta ba da fargaba ba da wata wahala ba. Musa gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi saboda a matsayinmu na leburori haka 'yan dako kaya kaya suna shigowa mu ma mu samu abin da mun ci mu dauki kaya sabanin lokacin da tana ruhe wasu kaya ba sa shigo ba balle mu samu abin da mun ka kaba bakin salati amma yayin zamina kaya suna hita suna shigowa kaga kowa ya samu abin da ya kai bakin sa shi ma su ma sauran yan kasuwa daga Najeriya da ke shigowa jamhuriyar Nijar kowace sahiya ta Allah da na gamu da su akan iyakar sun yi furci kamar haka bala asinana kwari gaskiya bude bude ta an kai ta Nijar wala mun ji daɗi kwarai dan iya jin daɗin da mun kai jiya can da lokacin da ba bude ta mana zuwa ta nan cabulin nan ba mu jin daɗi mun ga to da kayan mu su lalace amma da an ka bude sai ma hau titi layalau a ji farin ciki na nan na buran Nija Nijar. Alaikum suna na Taniman daga Rumji. Dan ma ne insha Allah Allah da iko da iyawa te tunda an bude boda Allah ya kawo mana sauki daga cikin wannan al'amura. Haruna Mamman bako na birnin Kwadni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata inda muke jin ire-iren wasu tsare-tsare. da tanaje-tanade da kundin tsarin ilimi ya shimfiɗa a Najeriya. Da kuma fatar idan aka gabatar da su za a iya samar da makarantun gwamnati ba kawai kwalejojin horas da malamai ba, har ma jami'o'i da makarantun sakandare da na firamare don su daidaito da makarantu na ƙasashe da suka ci gaba. wannan shi a abin da kundin tsarin ilimi na najeriya ya ce a karantar a kai sannan wani kalubalen mai karfi shine wurin koyar ko kuma wurin horar da waɗanda ka san zama malamai a nan za ka tarar da cewa an akasarin aikin ko kuma koyon nasu za ka ga an da shi ne a kan abin da a karatu zube. babu aiwatarwa duka dukkanin abun da za su koyo a aikace wata biyu ne a karatun da za su yi na shekara hudu a jami'o'i kenan sa'annan waɗanda suke kwalojejin ilimi duk da yake su suna ƙoƙarin daga eh, nasu daga wata biyu ɗin nan zuwa wata goma sha biyu amma a jami'o'i har yanzu wata biyu ne a lokacin da ɗalibi yake aji uku za a tura sati shida ba kuma ko da yaushe ne yake samun cikakkun sati shidan ba sannan sadda ya kai aji hudu kuma ya yi aiki a ya koyo ya yi koyo a aikace na sati shida kaga sati goma sha biyu kenan katal daga cikin shekara hudu so wanda yake ya yi karamci wannan idan kana son ka koya ma mutum abu ba karatun zube ne ya kamata a bada karfi a kai ba amma mai koyo a aikace wannan shi zai kara inganta waɗannan abubuwan suna cikin manyan-manyan kalubalen da harkan koyar ko kuma samar da malamai suke fuskanta a najeriya nan so baya ga waɗannan ɗin ina ganin akwai kuma yawaitan ɗalibai cikin azuzuwa wannan shi ma har wayo yana kawo tarnaki wurin koya musu domin inda duk ma ɗalibai sun kai yawa a cikin aji duk yadda malami ka sanya samu ya inganta aiki ne zai fuskanci kalubale ba kaɗan ba a ta hanyar wasu jarrabawa ko kuma hanyar amfani da wasu dabarun koyarwa da ya kamata malami ya amfani da su idan ɗalibai sun kai wani irin yawa a cikin aji kana isko ɗalibi sama ɗari biyar zuwa dubu guda a cikin aji musamman a tsangayoyin mu na ilimi saboda akwai darussa wayanda za ka tarar da cewa kowane ɗalibi yana yin su duk da yake ana karkasawa amma ko an kasa ɗin saboda wasu lokutan karamcin malamai da aka fuskanta za ka isko da cewa duk yadda an kai sai ɗaliban sun yawa cikin aiki. akan haka ne yake ganin dama an inganta waɗanda ke akwai tun farko kafin a ƙirƙiro sababbi a kamata ya yi a ce da a yawaita su ɗin gara kalilan ɗin da akwai a samar musu da malamai ingantattu a koya a basu a koya musu hikimomin koyarwa ingantattu ta yadda su kuma za su koyar da ɗalibai saboda malami ko kowane irin matakin karatu ya kai a halin yanzu yanayin da muke cika a ƙasar nan da yadda muke koyarwa babu shakka malamin yana buƙatar a sake azashi bisa ga turba domin abin da an matsalar da muke fuskanta kamar yadda nima bayanin da farko in mun ka duba za mu ga cewa malami fa idan kana koyar da ɗalibi ɗalibi musamman wanda kaka koyarwa domin ya zama malami to dole ne fa in za ka koyar da shi ka ba shi dama ta yadda koyar da koyon karatun da zai yi zai kasance da cewa yana da dama cikakke da ta yadda zai iya furta duk abin da ya shafi abin da kake son koya mashi domin idan kana koyar da mutum ya kasance kai ɗaya ka magana shi bai yi babu shakka wannan baka koyar ba to idan har za a yi wa'annan kwalojojin babu shakka ba mu ce kada a yi ba amma a tsaya a inganta waɗanda a akwai tukuna a samar musu da abin da ya kamata da yanayin da ya kamata malaman a samun musu da kyakkyawan horo sa'annan a samun musu da shugabanni ingantattu waɗanda za su yi aiki domin ci gaba ƙasa ba don ci gaban kansu ba wannan shi a abin da ya kamata a ce an fi mai da hankali a kai in an ka inganta waɗannan waɗanda akwai tsofaffin sun inganta ayyukansu yana inganta yadda ya kamata daga nan ana iya karawa da wayancan ɗin sai su ma su biyo turbar da waɗancan suke bisa shi ma da masur isa buhari na da wannan ra'ayi na inganta tsofaffi kafin ƙirƙirar sababbi a ba su kuɗi su yi aiki su yi aiki kuma ya kasance cewa an ba su isassu ba wai ta riga shi nan kakkarasa ba kamar wanda an ka sabawa ilimi shi yasa ka ga muna jan hankali da ba za a kirkiro makarantu ba idan an san ba a iya ɗaukar nauyin su bisa gaskani da Allah kuma babu dalilin da zaka ce makarantar da baka sa cikin kasafin kuɗi ba kuma tana da buƙatar kuɗi ka ce ta ta fara aiki gaskiya ba abin nan ba gaskiya nuna rashin kwarewa na cikin gwamnatin tarayya ma'aikatan da wayanda ka kula da harkokin gwamnatin tarayya akwai rashin kwarewa da sanin makama aiki gare su shi kuwa Dr. Musa Haruna Jada ya ce ko ba matsalolin da aka ambata akwai yiwuwar a samu wata matsala ta tsaro musamman wannan lokaci da ake satar ɗalibai da ma wasu sauran matsaloli. Akwai matsalan tsaro da muke fama da shi ne kasan nan kusan ko ina ya shafto don haka eh, ya danganta inda aka kafa wannan makaranta din idan aka kafa ta inda da matsalar tsaro to wannan kuma wani barazana ne babba ga malaman za su je tafi aiki da su ɗaliban da dukkan wani ma'aikaci na wurin. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Nasir da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar kwalambiya Da fatar kuni lafiya. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya Kafin labarai a takaice, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta imel. Wasikar mu ta farko ta ce salam VOA Hausa. Allah ya sa mai da 'yan gudun hijira garuruwansu ya sa kar a yi kitso da kwarkwata. Amin sako daga Nasir Ibrahim Soja tudun wadan ɗabbanta jihar Kano. Sai sakon Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoben Najeriya ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa gano wata kungiyar sa kai ta kasar faransa a birnin maiduguri da ke koyar da yadda ake harbi da bindiga a wani hotel abin turne da allah wadai kuma wannan lamari ya nuna akwai ƙanshin gaskiya da ake yada jita-jitan cewa akwai sa hannun kasar waje a harkar boko haram Sako na gaba ya ce malamai da sauran jama'a a duk inda muke da fatar za mu ƙara azama wajen yi ma ƙasashenmu addu'ar neman zaman lafiya duba da ganin yadda ƙasashen ke da buƙatar addu'o'in daga ya Hadiza Ingawa da shugaba Haruna Muhammad Katsina da Malam Bala Mika birnin Gwari. sai sakonmu na ƙarshe daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa fatar alheri gare ku a madadin al'ummar ƙaramar hukumar Batsari muna kira ga gwamnati da al'umma da su taimaka wa 'yan uwanmu mutanen da masu garkuwa suka yi garkuwa da su a garin Batsari yau kwana arba'in kenan cif cif domin mutanen da aka yi garkuwa da su ba su da abin da za su ci yanzu haka kuma 'yan uwansu ba su da abin da za su amso su da fatar Allah ya sa mu dace. ci eh, Kafin mu karkare ga baba ya sake dawowa da bitan labarai amma a takaici. Yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya kai ziyara a vatican inda ya gana da papa roman francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da 'yancin dan adam da kuma safarar dan adam da sauransu ziyarar tashi na zuwa ne kafin taro da ake hasashe a cikin watan oktoba tsakanin papa roma da shugaban amurka joe biden dan katolika na biyu da yake jagorantar amurka ministan harkokin cikin gida a pakistan ya faɗa a jiya lahad cewa iyalan 'yan kungiyar 'yan taliban ta afghanistan suna zaune a ƙasarsa a kusa da babban birnin ƙasar islamabad kana wasu mambobin kungiyar 'yan ta'addan na karɓar jinya a wasu asibitocin ƙasar Sheikh Rashid Ahmad ya tabbatar da hakan ne a wata hira da wata talbijin wani ɗan kasuwa mai zaman kansa a Pakistan da ake kira Jio News ya yada. wannan batun na da muhimmanci game da kokarin da islamabad ke yi na wanke kanta daga zargin da shugabannin afghanistan ke mata akan cewa Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake muku mu huta lafiya.